halicci mu ma muna masa laifi bare dan adam dan Allah malam kai hakuri da mai da ni daki na Ana bai? A'a, kan da kanka ka taho kawo sakonnan. nan. <laughs> Wani sako kuma? Ni ina nan tun ɗazu ina jiran ka. Ka aiko min sako ina nan da kaina yau na zauna na yi jajjage kin bayarwa ma na yi ayo min markaɗe da kaina na jajjaga na wanke katuwar tukunyan nan na ajiye na tsaftace ina jiran a kawo min kanin shanu da na tumakai in zo in ɗora in dafa in yi farfesu. Wato zaki ci kawuna na raguna da su tumakai da sauran <laughs> abubuwa ko? To ta yaya zan samu nutsuwa na turo miki da waɗannan abubuwan? na je kasuwa zan yi saya buga miki waya nake buga miki waya nake buga miki waya nake kin san akwai matan da ba sa iya cin naman kan bunsuru to ina jin tsoron kar a soyo zai dinga ta miki da abin nan ki zo ki rika harawa nake so in ji nake so na buga miki waya fi sau 60 wai ki bata shiga sai hankali na tashi na dugun zama nace to ba zan iya samun nutsuwa ba me zan iya aikowa da shi bayan ba tare da na ji labarin abin da ke faruwa ba shine dalilin da ya sanya kawai nace gwara in taho in fara dawa gida in zo in tarar da ke tukunna in na ji ke lafiya in ya so duk kuma abin da zai yi daga baya sai ya biyo baya waya ce yanzu zan tura a karɓo tana wajen mai caji wayannan tana da muhimmanci yanzu da na to sai na fara biya ta gurin mai cajin guri a kulle a garkame fi sabillahi ina tsari irin wannan ha ba daɗi so yanzu ni kin ga misali yanzu ƙarshen ta ma alert din ma biki ji ba kenan biki karɓo ba bayan tafiya ta ina fatan da waya ba ta hannuna ta yaya za a yi in ga alat ya shigo waya ta waya ba ta hannuna ina ta murna ranar farin ciki dai kamata a ce kin ji alert din nan kin fara ganin sa gashi sai da hankali na tashi na riga na tura miki na saka miki kudade da ba zan gaya miki adadin su ba kuma gashi kewaye bata na ai yanzu nan zan je in karbo waya gaskiya dai a dinga abun nan wayar da yanzu misali idan kika karbi kuɗin nan irin ta nawa zaki saya? na wannan wayar ba na san sai an ma dina amfani da ita a cikin gidan nan eh, ya kamata abin da nake jin tsoro kin san akwai bankuna da dama idan ka tura kuɗi musamman suna da yawa mm. sai ai 24 hours ba tare da kuɗin sun dira ba to ni kuma abin da na gaya musu na fi son in duba na ga menene available balance dinki in tabbatar kin sa akwai kuɗi da za ka sun shiga gashi za a ce da kai eh an yi crediting account da kaza amma available balance ɗinsa kuma shi kuma da bambanci kin fahimce na ai sun shiga amma ba su zama yadda za a iya amfani da su ba to ina so in tabbatar da haka saboda na yi musu wuka wuka na ga musu da na tura kuɗi ni na fi son kawai su dira immediately kawai da sun sauka mutum ya fara amfani da su to wannan dalilin yasa na ce gwaran da an zo in tabbatar da cewa sun sauka amma abin da za a yi da in fa samun nutsuwa da komin atm ɗinki sai ki bani pin number din in ya so alabashi ah, sai na je tunda zan je banki sai na saka sai in gani idan kin ga sun shiga zan gani ana na to ina gashi na a baya ga lambobin nan ko kuma na shigan ma da lambobin a waya samun anan eh, samun dan kadan abin nan ba pin number ya kuwa to malai bari in yi saving din ta mm, saboda ka to ba ni ATM a to kuma ba da shi zaje a saka ba ai naje zan je in gwada ne in gani abin nan wai na yi dialing number ne saboda ta shiga ba a kin san shi ATM ba a masa abin nan bari sa shi daga inda zarga juma'a tsansa muhimmancin sai na da yawa sai kin ga sako shikenan sai na ba matsala mm. cuci kaina kai gashi nan na zo na ɗauki wayan ma na bada ita haya ɗan kuɗin da za a ban bai taka kara ya karya ba ina jin ma kar a je ma wayan na hannunta ta ji alat ɗin nawa maimakon in tsaya ga iya ba da kayan nan na zo saboda san abin duniya na hada hadda bada eh, hayan waya yanzu gashi nan na ja wa kaina me bi ma alat ɗin ya shiga ban ji ba wannan wani irin takaici ne mayafi na zan dauko wallahi in bi ta har gidansu in karɓo wayan nan kar ta ji min alat a waya dai ƙarshen wannan fim ɗin an yi taken lamba an gama mun yi masa ta manya saura da ni ba wai nan gidan ba ba masallaci ba ba makarantar islamiyya ba ke kanki kin san garin nan ya gagari ladan zama yanzu duk inda ya je unguwa da ya je to zance wani ga yawa na wancan ga yawa sai ya fita an gama da wannan shafin saura gare ki shi wannan diwan din duk yadda za a ki san yadda za a ki kashi gidan nan a magana nan a gama ni fa abin nan ya ishe ne dukan sata kin ga babanki tunda ya zo wannan kadamin ito kare kuma fa zai iya faruwa akwai ba abubuwan da nake kika fa ana ta wannan jiya har yanzu ya kasa ɗaukan wani mataki to in ta zo ƙarshe dama rana tara ta ɓarawo ce ɗaya ta mai kaya da haka kin ga mu ma ba gaskiya gare ba a wannan abin ki kokari ki sa shi ya zo a gama magana nan kawai ƙurin tatsuniya ta ƙare to shikenan insha Allah zan yi kokarin haka ni dai tunda na samu na samu na rabu da wannan ah! lafiya shikenan kin ji dai maganganun da na gaya miki don haka kawai a san yadda za a yi mana. tun da muka kai wannan kadamin da babanki salamu alaikum alaikum salam na sani. sannu al kwaro ba kai a washe laba kake kana laba a tsoro kana jin muna magana to kan naji kan naga in ma ka ji in ma baka ji ba o oh, kalma ɗaya idan na ji daga cikin abubuwan da muka faɗa a wani wurin kai ne wallahi ni ka sani ni tsinuwa a wurina ba wani aiki ba yanzu na sai in daka albarkar mutum wawa in kwakwashe ta in wuce Kana je a dumbulan min abinci a cika kwano a rika kasa ciki gida uku tunda ba tsoho bane ya kace ba ne. Tunda wannan alhuman ya zo yanzu sai dai mai ƙurin ƙwasa akan wannan hirar. Ki kula. Kar ki yadda ki subul da baka a gaban wani ki faɗi wannan magana. Tana fita alkadarin mu ya karye ko in ce alkadarin ki ya karye nan ni ta ta riga an gama. Abu na biyu kin san tunda na raba ki da lada. Idan yanzu kika ki tsaya ki mai da hankali a abubuwan da malam yake so wallahi karshen ta mai gadin makabarta zai dauko miki kullun dare ku ta kallon fatalwi ayo mai gadin mai gadin makabarta tas an kwakwashi ya shi ce tas na haka ga mu je kar ya je mun aika aika Thank you. ji kamar ba abin da zan ce haɗuwana da kai sai dai in ce alhamdulillah na gode Allah haɗuwana da kai abubuwa da yawa sun canja to alhamdulillah ni ma ina cikin farin ciki da hakan gaskiya sosai abin da ya daɗa jamo hankali na wurinka shine rashin girman kanka to girman kai yar wannan ziya ne na kasance yanzu babu kowa a cikin zuciyata sai kai na yi mamakin haka ko da yake ba abin mamaki bane a wurinka masha Allah wannan shi ne abin bukata ah, ke kanki wato ina taya ki murna so da ke kaɗai ce macen da a duniya na yadda na bar inda nake na taho wani nisan wuri domin kawai in zo in keɓe na bar harkar business ɗina in zo in zauna tattauna da ke yanzu abin da zai baki mamaki kin san gurin nan a babur din adili da sauri na haya na zo gurin nan da ka mallaki dukiya hakan nan sannan a ce ka zo gurin nan da ke kina fi? Kin san matsalar take faruwa da yake duka motoci na sunana ne a ciki. So da na zo da isu za a iya gane ni ne kuma ba za ki samu wannan lokacin da kika samu da ni yanzu ba. Tun dalilin yasa nake ganin gwaran bata nesa na hawo ta haya idan na zo muka gama uzuri sai in sake hawa na haya ba wanda ya san waya ciki. Ba wanda ya sa alhaji kamar dan garin nan ne a ciki ba ka ba. Matsala kawai so da ke ka fito ka san baba koyaushe na yawan mun magana cewa na fito da miji so na fitar da wannan mutum ɗin kuma ya biya komai amma matsala ta ɗaya yanzu gaskiya kai nake so ba shi ba so shi yasa nake son ka fito kaga in ya so sai a biya shi kuɗin da ya kashe shi kenan ni da kai sai mu auren mu to zulaihat eh, wannan abin ina ganin kamar mai sauki ne ke kamata ki fara min sharar fage sai sanar da mutanen gidan ko kuma dai ke ma din har yanzu akwai wasu wasi a ki dangane da soyayyarta haba kai ma an ce a yi labarin zuciya a tambayi fuska kai ma ka sani a duk lokacin da nake tare da kai kana ganin annashuwa a fuska ne soyayya ka duk ta mamaye min zuciyata sannan ba matsala ba ne idan allah ya sa ya dawo ƙasa sai ki fara kokarin yi masa bayani kafin yi ma Allah ya d'ani da shi so da ni kai na dinna ta shirye-shiryen tafiya Canada so da haka nake tunanin eh, gwara a yi ta ta kare in aka gama kin ga daga nan kawai sai ta tafi da ki a huta wow bayan auren kenan da eh, me zai hana to zan tafi wanda mata ne gaskiya dai kam ba ka da damuwa zan yi wa mamma magana sai ta ma daji magana sai in ya so sai ka turo a kan magana da wannan ba da matsala kake samu damuwa kin yi sa'a matuƙa da gaske gaskiya irin ban yi tsammanin ah, baƙaƙe irin namu na ƙasa zan ji wai na kamu da soyayyar wata ba ina duba irin fama da nake ta yi da matan turawa eh, muka je suna son mu kuma suna son irin kalan mu haka suke ta kawo min hari to ni dai wannan duk baya gabana gaskiya sai ga sha gida na tsinci tawa <laughs> ce miki na'am na'am na'am. Na'am. Me ke faruwa? Ina ta magana ba ce min ga yadda zan yi ko kuma. Koma wajen wajen ustaz din nan ki ba shi haƙuri ki koma gidan mijinki. Shi zai fi miki sauki ki roƙe shi gafara amma wannan wannan wannan dai to wallahi in kika koma wahalar zaki koma sha. Ni dai na gaya miki. Kuma ba haka ne umma fa wallahi haka ne. To umma amma kuma kin san na gaya miki na je na same shi fa karshe ma fa guduwa ya bar ni fa a tsaye. To gidan bakonki ne? A gidan fa kika rayu. Komawa zaki yi ki je ki samu uwar gidansa da shi ku daidaita ki ba shi haƙuri ki koma gidan mijinki. Wannan ustaz ɗin shi ne a nan fa za ki gyara rayuwanki. Amma wannan wannan wannan sai dai ku bata tare. Yawwa. Gaskiya ne. Kuma ko wannan shawarar umma ita ce mu bi ba. Ah, to. Domin na kuskure ba dan kaɗan ba. Ah, Kin gane ke. Umma auren kisan wutan nan ma fa ba karamin laifi ne ba wurin Ubangiji ba. To ai sai jahili. Amma mai ilimi ta ya zai yi yayi wannan? Ni ban san yanda aka mutumin nan ma ya yaudare ni ya tunzura ni na je ne auren kisan wuta. Kuɗi kika bari. Wannan shine da na sani. Ah, koma dai wurin ustaz ki roƙe shi gafara ki koma gidanki kuskuren da duk kika ki bashi haƙuri dan kin yi ganganci ki je ki bashi haƙuri ki ci gaba da zama amma wannan wannan ina ƙara gaya miki ni ne zan tafi sai na dawo to umma ni sai kin dawo zan tafi eh ina dawo sai ki tafi ko umma na'am ya aka yi shikenan dai to siyo min agwaluma. Ake shi kenan aikin ki kenan shan agwaluma. Aikin kenan. Na so ina ba. Sai kin dawo. Assalamu alaikum. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Lafiya me ke faruwa? La haula wala quwwata illa billahi al-ali azim. Lafiya me ke faruwa? La ha ila. Akan kayana ne nazo na je na bada receipt. Sallallahu alaihi wasallam. An ce ba gansu ba. Mm. Wato gafarci nake min aikin gafara. Kayanka. Eh ina jin. An wanke su tas. An wanke an guga kawai suke jira. sai ga akuyoyi an koro su suna gudu suna zuwa sai suka bi ta cikin kayan nan kai tsaya suna shiga cikin kayan nan na gaya maka ba su tsaya ko ina ba wata kafirar akuya sai tsayawa ta kawai sai gani tana kashi kai kana nufin akuyoyin sama suka bi igiyar shanya suka yi kashin koko kasa kuke shanya mana kai dama a aliji ko kaɗan ai a saman wato ka san da ke akuyoyin zamanin nan wata kafirar akuya haka take yi sai da ta kamo kayan sai sun kamo eh. kaya daga kan igiya don Allah alhaji ni na kana wannan kallon tsoro kake bani alaji dan kaga yanzu kawai mu je ni ka nuna mu ina kai shanye nake so in gani ga ka da ga ka da kamala da mutuntaka ai ba kai mututsi ba a yi hakuri in Allah ya yarda gobe gobe goben nan in ka zo zaka samu kayan ka a goge tun da yanzu almuru ta ga da na wannan kuma ai ba ba wannan nake so ba eh kawai mu je ka nuna mu inna don Allah alaji ai mun gafara ai mun aikin gafara da mu haka zamu fara yi da ku ko dai babban ofishin mu haka da mu kuke yi a'a kayan ne aka shi can babban ofis namu wani sabon injin gugu aka kawo zai wanki ya goge a lokaci guda kuma ya fesa turare sai dai ka ji kayanka sai sun fito suna kanshi idan ma wani wuru-wuru kuke yi ko ka bayar ko ka je ka yi sanya da kai da su gwara ka gaya min ni alaji yaushe zan maka wannan yaushe zan maka wannan alaji ya zan je zan dawo amma ina dawo na tarar babu su ko an ƙara samun akasi irin wannan Allah hankalin kuwa sai ya tashi eh kware kuwa kware kuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi gabana dukan uku uku iki in kwa kamfani suka gane kayan nan haya na bada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai kurata ta zo la ilaha illallah mutanen garku gidan gishiri mutanen sai dan Allah ku taya ni ma alasan Mata ina za ki je na gida? Sauri nake ta yi in taho gidan kuma na wayata. A ba dai me yi zafi a ba hajiya Kin ga ga wayarki. Ai kin sani da ke ba ma haka ba na bata lokaci. Sauri nake ya biki ji Alat na shigowa a wayan ba. Wani Alat zai shigo cikin waya ko kin manta sim dina ne akai? Na shafa na manta. Ashe da zan baki wayan ma sai da na cire sim din na aji. Lafiya dai ƙawata. abin da nake so in ji ne a wayan. Ai kawata kin sani da ke ba mu haka da yamu me ya faru? A'a ba sai kin ji ba. Wannan duk ba abin da ya shafe ki bane. Kawai dai yaya tunda an fita an je an zo in ji an. Hajiya ta ba labari. Yanda dai na tafin na haka na da albasar ba ta yi mai ba. To. Wallahi ba bayani amma kake damu. dama na ce ne bari in sauri in kawo miki wayan gidan da abin bai yi kilekin ba amma kake damu da yake gobe zan dawo unguwa a min kitso za mu warware ni da ke. To shi kenan gobe in kin zo kitso kenan sai in ji alat? Kake da ba ki da damuwa kawata aikin sanni ce. Je ki ba Da fatan dai lafiya na ganki da adani. Ba matsala ke dai kawai ki je. Ki je kawai. To shi kenan. Sai mun kama ta waya. Shi kenan sai mun yi magana. Yawwa na gode tsan jima. Haka kawai ki zo ki dame ni da surutu. Alat din ma da nake jira in ji ashe ma layin tashi ba aya.